gani ba zai kuma yi ha ba duk mai karatu ba eh. wani ce malam ya fara rohu karatu ba na eh. wani saboda haka ne ma mutane suka yi saɓani kan hakan imamu shi shafi'i ya zaɓi cewa shi abin da ya ɗauka cewa alhaji ya bude bakinsa a ranar arfa kada ya azumi wanda kuma yake ba alhaji ba shi azumci wannan yini kaga ya haɗa tsakanin hadisan annabi sallam ya bude baki kuma sannan ya ce a azumi yawa abu dawud abu dawud ya fi da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya hana azumtar rana arfa a arfa ma'ana ga wanda ya je arfa eh. amma situ shawwal a rikicin yake idan za ka ji abinda shi ahmad gumi ya dinga faɗan cewa ba za a yi ba za yi goyon bayan abin har abin ya zo ya haya ya mutsa hazo magana ba za a yi ba akwai ta a cikin muwatta an gani akwai ta cikin muwatta ba kuma ta ba akwai ta abu muwatta amma ibn abdulbari mari a cikin tamhid fi malin muwatta min al-ma'ani wal asanid yace magana mafi kyau shine abdullahi eh, imam malik bai san hadisin sauban ba bai san shi ba domin da ya san shi da ya fi shi domin a cikin rijal ɗin da suka rawaito hadisin situ shawal mali ya yi rawaya a hannun su ta wasu hadisan daban ka kenan ba wai raunin hadisin ne sa bai fitar da shi ba an gane ku eh, ba wai raunin hadisi ne sa bai san shi ba duk da cewa wasu sun yi magana a cikin abul abbas daga cikin ruwa na hadisin to ibn abdulbar ya kawo shawahid a cikin muwatta wanda malik ya fidda hadisin sa to sanya daban an gane ba hadisin sifi shawwal ba so da aka magana ɗaya daga cin abin da wani ana kiransa wato ikhtilafu tabadin sabani na hannun riga saɓani na hannun riga wato abu uku ne yake jawo shi suke yi ko dai sashinsu bai san hadisin ba to nan sai ya ɗauka malik bai san hadisin ba ko ya zama cewa duk sun sani ɗaya ya samu ta hanyar da bata tabbata ba ɗaya ya samu ta hanyar da tabbata ba to malik ba za a zarge shi da cewa wato bai fi da hadisin na bane saboda yana da rauni ai ya rawaita hadisin wato ire-iren mutane da suka rawaito wannan hadisi a hadisin da yake ba wannan ba an gane ko ko ya zama cewa wato ma'anar hadisin shi bai fahimce ta akan matsayin sitti shawwal ba ba kwata-kwata ma malibi ma san hadisin ba su da aka kenan uzurin da za a yi kenan waɗanda suka samu hadisin sa ga ya tabbata an gane ko to kai tsaye za su ce a aiki da shi wani dama a ƙa'ida ta addini shine al'asul fil ibadatul kaf asali abuta a yin komai sai abin da nasu ya zo ba ka fara yin aiki ka ce daga baya ka nemo hujjar irin yadda hujjan masu bid'a suke yi hmm. sai mutum ya fara bid'a sai yana ya dade yana yi sai ranar da wani ya ce ba daidai kake ba sai tafi neman hujja ya dinga tankwara kan ayoyi yana taki kansu ya ce lalle sai sun goyi bayan sa ya faɗi wace kul wato wato wato kul bi rahmatillahi kul fadlillahi bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un kaga mutum ya kawo wai wannan wai ya kamo da sai ya danna kan ta wuta da ta ce da ayi to kaga shi kullum mai bin sunna shi yana biyayya ne ga nafsi shi kuma mai bid'a yana so nafsi ya mai biyayya ne maimakon ya bi qur'ani sai dai qur'ani ya bi shi maimakon hadisi ya bi hadisi sai dai hadisi ya bi shi eh wannan shine bambancin eh, eh. ya tabbata annabi sallam ya ce duk wanda ya azumci ramadan kaji ko shi ma kukula ibn rushid ya ce sabata ya tabbata shi ma ga baya goyon bayan maganar malik a muwaffa cewa ba za a yi ba domin ya ce ya tabbata hadisin sauban ibn bujudud maula rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na'am duk wanda ya azumin watan ramadana sai biyo bayansa da azumi shida min shawwal daga cikin kwanakin sallah watan sallah wannan wato wannan na kwana shidan da na ramadana in yi zai zama masa kamar azumta shekara ne baki ɗaya sai da cewa shi malik ya kyamata haka kun ji ko imam malik shi ya ce ba za a yi ba kina sai ga malam amu gumi ya je karanta bidaya ya karanta wato at-tamhid eh. ya karanta al-istidkar ba'din sai zai magana ya zai ce ba za a yi ba haka ya dinga ɗauko matsaloli na gefe sai ce duk ba za a yi ba ya ce ai babu ai ba sai an yi zakka a naira babu zakka a naira kuma abin da ya ja masa saboda bai karanta bidaya bane ne saboda bai karanta at-tamhid bane da al shi ne abin da ya ja masa bai karanta alkafi ba bai karanta littafan alfuka ha'ul al-muhaddisun malaman fiqh na hadisi na malikiya bai karanta ba kawai al-akhd bi ya kama jela ko wannan jelar ita yake fada ƙwarai da gaske Allah ya samu cika da imani sai da cewa imam malik ya kyamace haka kaga shi imam malik yana ganin an ce makaruhi a wajensu mafi karanci a ɗauke shi akan cewa abinda idan baka yi ba kana da lada in kai baka da zunubi an gane ko na imam khafata kaga imama khafata ko dai don jin tsoro an yulhiqan nasu bi ramadana kada mutane su dinga hada shi da ramadana ma laysa fi ramadana irin abinda dama ba a ramadana yake ba wa in mali annahu ko dai shi malik la'allahu ta iya yiwa shi malik wannan shi ne hadisi da yake shi eh kaga aw lam yasiha indahu kaga ko kuma hadisin bai inganta a wajensa ba amma ta yaya za a ce bai inganta a wajensa ai mun yi wannan magana an gane ko ko bai inganta a wajensa ba an ka ce bai inganta a wajensa ba rijal din da suka rawaito hadisin sauban wannan mali ya fidda hadisin su da wuce abul abbas a ciki ne wanda wasu ke magana akan su kuma yana da ruwayoyi da yawa to bangon wasu bangaro sai akai kware da gaske haka hadisi ya tabbata hadisi ne sai na huwa al-azhar yana ganin cewa shi hakan shi yafi bayyana wato shine uzurin malik da ya ce ba za a yi ba a wajen su kama yana ganin hadisin bai inganta ba ne amma a wannan tunanin a magana mafi kyau malik ba rashin inganci ba ne kawai hadisin bai same shi ba ne shi ne abinda ibn abdulbari na mari ya yanki a kansa a cikin tafansa guda biyu a tafiyar da alistis ka na haka na ma malik ya kyamaci wato ta hari niyyatar ko kirdadar wato azimtar kwanakin nan guda uku na kowane wata tare da cewa hadisi ba ya zo a ciki wato kada wato don tsoron kada jahilai su yi zato da yin wa'annan azumin muka cewa wajiba ce ya tabbata na to kaga kenan magabata hadisin gurar ayyamu bib da ake nufi an gane ku sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ya tabbata ingantacce ne shi ma sai a yi masa hukunci irin hukuncin hadisin situ shawal a wajen malik wani kenan kare su min kulli shahri ya kasance yana yin azumi a kowane wata kwana uku amma ba sanannu ba an gani wannan shi ne. mun an ce ba sanannu ka ba za ce ba zai ta sha uku sha hudu sha biyar ba kawai zai iya zuwa duk zai iya zuwa a na ɗaya ga wata a na tsakiyar wata a na ƙarshen wata ko makamancin haka ko ba haka ba kuma ya ga abdullahi dan amur dan as sanda ya yawaita azumi ya ce bai ishe ka ba ne a kowane wata ka dinga azumin kwana uku sai ce sai na ce ya annabin Allah an na da dama da tafi haka sai ce to ka dinga yin biyar mana sai na ce ya annabin Allah ina da dama da tafi haka sai ce ka dinga yin tara mana sai na ce ya annabin Allah ina damar ta faka sai ce to kai sha ɗaya ma sai na ce ya annabin Allah ina da damar da ta faka sai annabi sallami ce ba wani azumi na nafula mai falalar ko ba wata damar da za a ba ka yi azumi saboda damar da aka ba wa annabi dawud ya su mu yau mana wai fitur yau ma mm. Mm. kuma ma ka sani shi sai tabbata jisun abu da da shi abdullahi dan amur dan ansu a gashin rayuwar sai da yana dama an gani sai da ce ina ma na yi riko da rangwamin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaka da shi akan azumi sun yaka da shi akan qur'ani an gani ba wanda zai fahimci qur'ani wanda yake karanta qur'ani duka a ƙasa da kwana uku ko ba zai fahimci ƙur'ani ba wanda ke fahimta wanda ke karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku kenan duk abin da za ka yi duk wutar da za ka ba zai fi isfi ashirin ba kuma shi ma ɗin ba za ka jure ba domin annabi sallam dama farko ya fara gaba ka karanta shi a wata mana karanta shi a wata kawo kullum isfi bi ba damuwa za ka dinga yi ita ibada an fi so ka dinga yi baka san ma kana yi ba daga nan aka ce har sati daga nan aka tuha aka zo kwana uku an gane ko na kaga rabin shekara kenan kaga azumin wannan yau kai azumi da buɗe baki gobe hmm. Hmm. amma shi a subuki a cikin manhal ya ce to gafata malam ai ba kai azumi ake nema a wajen ka ba dole jiki yana buƙatar ƙarfi hmm. akwai ibadun da suna buƙatar ƙarfinka ka wannan azumi in ka ce kullum kai azumi zai rarake kai hana ko shi ibadin kamar jihadi kamar nema kuma gashi an yuka a Najeriya in ka ce ka ta sa'adu ne a gaba ga akwai abubuwa kwarai da gaske ka ne ɗauki wanda za ka iya kwarai da gaske ayyukan suna da yawa a Najeriya eh ba abin da aka ɗauki ma Allah ƙara ba mu zaman lafiya Allah ce da mu ya tafatar da mu kullum shinkafa sai tema barazana kullum mu tukunya tun tana tsaki ƙurya ɗaki har ta fito waje ƙara take yi ƙara tukunya take yi sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil shike da magana ta ƙare mm. na'am yawon isnani wal khamis azumin litinin da alhamis abu dawo ya fidda hadisi allah mai albarka ya kasance yana azumin litinin annabi sallam da ranar alhamis ya tabbata wato wato bai taɓa kwashe wani azumi ko wani wata yana azumi ba in ba ramadana ba mafi yawancin azumin sai yana kasancewa ne a watan sha'aban ma'ana azumin nafila an gane ko a sha'aban ne saboda hadisin hafsa bitu rabbi radiyallahu anha cewa in ya kama azumi kama ba zai da yuna ba in ya ajiye kama baya yi na'am amma kwanakin da aka hana yin azumi a cikinsu daga cikin saruwa yau akwai wanda aka haɗu ba za a yi azumi a cikin su ba akwai wanda aka yi saɓani amma wanda aka haɗu a kan su ranar ƙaramar sallah da ranar babbar sallah wato saboda tabbatar wato tabbatar hani akan azumtarsu ba wanda aka yi saɓani a cikinsu wato kwanakin yanyane wato ayyamu tashrik shine kwanakin jifa kwanakin mina an gane ko sha ɗaya sha biyu sha uku na watan wato na watan zulhijja mm. da ranar kokonto ranar da ake kokonta za a ga wata kai ka ce mu za mu je mu kwanta bacci kaji mm. idan an ga wata mana azumi in ba ba mu azumi wannan ita ce yau mu shak ranar juma'a ranar laraba asabar da kuma kuna ji ko da kuma nisfu sha'aban za ka ji ana cewa nisfu sha'aban mutane ana sauri mm. Allah da in ba kai karo da malaman hadisi ba ka shiga uku la billahi la duk wanda Allah ya jefa musu malaman hadisi a tsakanin su rahama ta game su Allahu akbar in ba ga mutane da sake ta jinki shi kana jin yunwa a banza yanzu ga wannan mun shigo jam watan gobe ko oh. yanzu wani haka zai kwashe wannan watan na gobe na azumi sai ya hada da na gobe da na jibi da na gata wata uku a jere kwana 90 tashin hankali wallahi haka zai kwashi yana yi karanta littafin da ta'ifin ma'arif na ibn rajab alhambali rahimahullah kaji cewa yadda ake kawo mutane suke arzince wannan lokuta a kula da kyau mutane yanzu muna tagon bigo wannan tagoyi din ba ban ce ana bida'a dai ta yi tsamari a cikin a wancan gobe tsofaffin mutane da aka ɗauke musu ibada shi kuma ake cewa wani watan azumin tsofaffi na ci gaba da nufin sha'aban da azumin wato zamani azumin wata ma'ana ka ɗauki wani wata ka azumci shi ha kawai an gane ko ai mun faɗi an yi mutu shirgo kwanakin yanyane mutanen zahiriya su ba su halatta yin azumi a cikinsu ba wasu kuma sun halatta a yi azumi a cikinsu amma a yi ya mutu shirik ɗin tunda yanzu su ne aka faɗa farko yanzu an sake ɗauko su yawa wasu ka ce a makaruhi ne amma an kai ba laifi shi ne ra'ayin imam malik illa annu ajazu siyama sai da cewa shi ya halarta azumtar ta ga wanda azumi ya waje ba a kansa a aikin haji kaga salatu bil wata ba'atun za a raja'atun tilka asharatun kamila to wannan shi abin da ya jawa malik to ko da labarin sai dauke shi muƙayyad liman lamikun hajjan an gane ko wanda ba alhaji ba shi sai a hana shi wanda ke alhaji shi zai iya yi saboda wancan aya na ƙur'ani kaga shi ne mai tamattu'i wanda yake ba mazaunin makka ba an gani zali kalimar lamin kun alu hadiril masjidin haram za a yi wannan azumi ko za a yi wannan yanka na hadaya liman lamin kun alu hadiril masjidin haram ga wanda iyalansa ba a nan makka suke ba amma idan sun kasance mazauna ne na makka a nan maka suke to wannan ba azumi ba yanka a kansa kuma ko da mutu'i yake yi ko da kirani yake yi dama azumukan da suke jawo a wannan yanka ko azumi azumi na biyu alkiranu da tamattu liman lam yakun ahlu hadir almasjid alharam an gane ko amma wanda ya zama cewa lam yakun ahlu hadir almasjid alharam amma ja'a munfaridan ya zo ne dan ya aikin hajji kadai to shi ma ba zai wannan yanka ba ba kuma zai yi azumi ba wani duk jawabi ya gabata ci gaba wayannan kwanaki fa su ne kwanakin ukun nan na jifa kaga bayan ranar sallah ranar sallah ta zama goma wayannan su zama uku ko sha uku ko sau biyu su wannan dudu sallallahu alaihi wasallam wato kai komo ɗin faɗinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annaha ayyamu aklin wa shurbi akan cewa wayannan kwanaki ne na ci da sha na kwalam da makulashi bayna an yuhmala ala alwujub ko dai a dauke su akan wajibci aw ala nadabi ko a dauke su akan wato musta'abi amana mala wa ala alwujub wanda ya dauki cewa ai dole sai an dole sai an sha a cikin wannan kwanaki sai ya ce ya to ai ma yin azumin haramun ne a ciki wanda zai ce a mustahabi ne aka faɗa sai ya ce a yin azumin makaruhi ne ya fi kama da ya zamo wanda ya ɗauke shi akan mustahabi ne ma'ana mustahabi ne ba yin azumin ba in yin azumin ci da shaɗin ya tafi kan haka ne wa gallabahu alal asli wato yarin ja da shi akan asali wanda shine daukan sa akan wajibi domin yana ganin cewa in ya ɗauke shi akan wajibi aradu hadithu abi to kaga in ya ce wajibi ne kamar malik kenan ta ai wajibi ne sai an ci wajibi ne sai an sha to kamar zai karo da hadithu abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri na'am الثابت wanda ke tabbatacce ko dalilin ma'anar hadisi ya ce Na ji الله Allah sallallahu عليه وسلم يقول ناجم الله azumi baya ingantuwa yaumaini a cikin kwanaki biyu yaumin min ranar karamar sallah wa yaumin nahr da ranar babbar sallah dalilin khitab to kaga dalilin khitab yana nuni kan cewa yana hukunta cewa da abin da yake ba wa'annan kwanaki biyu ba zai iya yiwa a azumce shi in ba haka ba to keɓance su zai zamo wasa babu fa'ida a ciki an gane to haka kawai sai ce ɗauke su akan cewa dubi ne ƙin yin azumi a ciki ba wajibi ba ne ƙin yin azumin saboda da kada wannan hadisi ya karo da shi an gane ko? a ga abu da lissafi ake tafiya ha kowane yana zaune dan iska ya zo a ce wannan hadisi duk ba su inganta ba ai ba haka za a yi ba ka sagi sahabbai dan iska saboda rashin albarka mutane sun gama shan wahala sun dandake karatu kai kana zaune mutsiyaci mara albarka haɓaka a tare kamar haɓaka bazawara ka zo ka zo ka zauna ka zo kawai ka dinga suka saman manzan mutane sun gama ɓata lokacinsu rayuwarsu ta tafi akan wa'ina abubuwa haka kawai abin akwai ciwo wallahi kai ci gaba amma ranar juma'a wasu mutane ba su kyamaci azumin juma'a ba daga cikin wa'annan ɗin akwai malik da ɗalibansa wasu jama'a Malik, hatta ba su yi haƙuri su karanta littafan nan wallahi ba su yi ba su ma yi haƙuri su ma karanta ba ma wasu karanta ba su a kan kansu ɗin ma ba su yi ba su ma yi haƙuri su karantar da kansu ba su ma yi ba ballantana yanzu shi sai da yaushe ka ji sun ya taɓa ɗauko wata matsala da shafi tsarki ko alwala ya warware ta man da shirman banza amma saboda mutane jahilai kuma kawai mutum ku zo ku ta zabga kafara a gaban mutum ai kullum ka tambayi kanka ga ahalarin nan kai ka zo na ka iya shi ne ka koyar da shi ne kullum sai dai ka zo na ce mun gane wani ba daidai ya faɗa ba kullum aka ce ta ai dama ga shi dama a yanzu abin ya fita shi an ci zandaka ne ai wallahi zandaka ne wallahi zandaka ne ba fa magana fa shi an ci ake ba fa magana zandaka ne fa ake magana yanzu a musulunce a musulunce a aje ma wata aqida a musulunce wannan kafiri ne na'am inna lillahi ko bai kamata musulmi su zuba masa ido ba yanzu sanda ake karanto wa'annan abubuwan ake karanto wa'annan abubuwan sai kaga cewa mutane sun sha wahala kama ga wanda ya rubutu da wanda ya tattara matsalar da wanda ya haƙuri har ya iya yake koyar da shi duk wahalar sun gama sha kai kuma kawai kana zaune kawai ka zo ka ce wai duk ba daidai ba an tambaye ka hujja ba hujja ba dalili haka kawai iskanci da rashin mutunci lallai gaba Allah amma yawmul juma'a amma ranar juma'a wasu mutane da Allah ku ji yadda ake wato insafi adalci wajen tatabbu'ul masail wa tahqiqul haqa'iq wastidlal bil wato bid dalail komai sai an bi daki daki ba kai da ka ake cewa ba kai zaka ci ka koshi ka ce kaza daidai baka wala taqulu lima tawsifu alsinatukum alkadhib hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ba ku Allah ci ba da baki ake faɗa ba ko ga dinga cewa wannan halali ne wannan haramun ne wannan za'i wannan maza'i ba a'a sai da ilimi wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana anhu mas'ula da mas'ada ilimi ne ake yi da ilimi ake yi sai ka yi haƙuri sai ka yi asabar wal musabara sai ka yi haƙuri wajen bibiyan nassi ka yi haƙuri na farko ka iya karanta baƙi ka koyi fassara kalma ka san kalma ka koyi ya ake ladabin fassara ba lallai abin da ka jawo shi za a fassara ba sai akwai ladabi yadda ake fassara ba wai kawai aina iya larabci ba ba da larabcin ka ake yi ba da ilimi ake fassara karatu wanda da larabci yake fassara karatu wanda in ya faranta ka wani abu za a ce ya cancanci a kashe shi da fassara ana koyar ne daga hannun masu karatu waɗanda sai an koya ma ladabin yadda ake fassara yanzu cikin malamin ma akwai wanda kace masa sun yi saba waqtar da kun kace sun yi saba sai da ke ka Allah sai mare ka sai ce sun karu juna sani haka zai ci eh akwai lafazin da idan suna ni wani fa in ga wani zagi bai amma kai ba haka zaka fassara shi ba sai ga kaka ce wannan shi matsayin sa ne kalamul aqran yutwa wala yurwa duk ba sai an koya maka wa'annan abubuwa amma kawai wani ya zo shi rana ɗaya kawai shi zai ce ai duk kai duk ba daidai ba ne kaji duk ba daidai ba ne ha kawai kana kabara a ninki Allah ke cigawa amma ita ranar juma'a wasu mutane ba su kyamaci azumtarsa ba daga cikin wayannan malaman da ba su kyamaci azumtar juma'a ba akwai malik da ɗalibansa da jama'a da yawa da wasu mutane su kuma sun kyamaci azumtar juma'a sai dai idan an yi azumi a ranar alhamis ko kuma an za a yi a ranar asabar Eh. sau cikin saɓanin su wannan saɓanin hadisai ne cikin haka ku gane an ce saɓanin hadisai ba wai ana nufin saɓanin hadisai saɓani bi ma'ani ba saɓani a wajen wanda bai dandaki ma'anarsu ba amma ba la ta'arudu fi nusus bainan nusus babu la ta'arudu fi shar'i babu cin karo a shari'a sai dai in baka sani ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai kuma yace wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim hada ce hada ta'arud zahir a a a wajenka ne yake shi ba ba ba sabani ba cin karo bane an gane ko ba tun daga nan zaka fara daukar ladabi wancan innaka la tahdi man ahbabta wannan hidaya wacce take jibiliya an gane waccan kuma hidaya wacce take daukan ma'ana al'ishara wa liftirshad an gane al-hidaya wa liftirshad kana iya yi ita ce wacce malamai suke yi annabi ma yana yin ita ita ce fahadu min ila suwatul jahim kaga ku nuna masa hanya kaga na ishara na kwatance ita ce wacce annabi yake yi jibiliya ta halitta wannan ta Allah ce kaga babu cin karo kenan sai dole ka tsaya ka abin nan idan yi gajiya ce ikhtilaful asar a wajen ka kai kafin a yi mafassara an gane ko na daga cikin su hadisun dan mas'udu lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin azumin kwana uku a kowa da wata sai ce ban taba ganin ba ban taba ganinsa yana bude baki a ranar juma'a ba hadisi ne sahihi daga cikin su jabir bin abdullahi al wani mai tambaya ne ya tambayi jabir shin kaji manzo ya yi hani ne an wato a keɓance juma'a da yin azumi? ƙala na sai ce na ji wa rabbi hana albaiti na rantse da ubangijin wannan ɗaki ƙarradar musulun musulun ya fi da wa mina daga cikinsu hadisu abi hurairata ta kuma a rawi alamu bi marawa kuma dai shi ne ba jabir ibn samura ba ne da jabir ibn abdullahi al-absari ne a gane ko? na'am daga cikinsu ana ma muku ta isharar jiya ne ga jabir galibi a juma'a da idi galibi ibn samurai in ga gawo jabir a wasu matsalolin ko ba a ce maka wani ba a mafi yawancin su bin abdullahi al-amsari ko yi wannan ko? daga cikinsu hadisun abu huraira ya ce Allah Sallam ya ce la ya suma a hadukun yawon juma'a kada ɗayan ku yi azumi ranar juma'a la an suma qablahu sai dai idan zai yi azumi ba'dahu ko zai yi azumi a bayansa shi ma muslim ya fi da hadisin nan wanda ya riko da zahirin hadisin dan mas'udu zai halatta azumin ranar juma'a kai tsaye wanda ya riko da zahirin hadisin jabir zai kyamace shi kai tsaye wanda ya riko da hadisin abu huraira zai haɗa tsakanin hadisan biyu ani hadisa jabir hadisin jabir hadisan mas'ud hadisin dan mas'ud hmm. shine kai qablahu ko ba'dahu hmm. amma yawan shakki amma ranar kokonto ina jumhurar ulama'i lallai daukacin malamai alan nahai sun tafi akan hani an siyani yawan shakki akan yin azumi na ranar kokonto ala alumi ramadana wato akan cewa ana zargin ya zama ko ramadana ko ba ramadana ba saboda zahirin wasu hadisai wanda abinda ake iya fahimta a cikin hadisin yana iya wajabta cewa lallai ne a rataye daukan azumi da ganin wata ko kuma a cika lissafin ramadana a ko kuma sha'aban ya kai talatin in ba hadisin da ba kawo daga abdullahi dan umar ba sun yi saɓani dangane da kirda da azumin azumin kana ji azumin yau mushakace ni kawai zan yi shi kawai kace ni in zan yi cuto ba a matsayin wajibi ba gafata ba da ni zan je in kwanta bacci tunda har yanzu su yi bindiga ba eh? to in ma an gan shi in ma ba a gan shi ba ni na ɗaukar nafila alfa shi da abin nan ne an gane ko? daga cikin sakon da ya kyamace shi a kan zahirin hadisun ammar dan ce da wanda ya azumci ranar kokonto ya saba baban alkasim muhammad sallallahu alaihi wanda ya halatta shi saboda cewa shi ai a rawaito lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci sha'ban baki ɗayansa samun sha'aban kullahu a gane ko bai inganta ba wani ma ƙadar wuya to da abinda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam kala to cewa annabi sallam ya ce la tataqaddamu ramadan kar ku girgayi ramadan bi yawmin wala yawmayn kaga da azumin yini ɗaya ko yini biyu la an yuwafiqa zalika sawman sai dai in ya dace da wani azumi dama da kuke yi da ɗayan ku yake yin sa sai a zuce shi Wani sahihi ne laisu bin sa'ad ɗari da arba'in da nawa da biyar ko da hudu ko da arba'in Allahu ala na'am yana cewa ta in ya dace ɗari da arba'in da biyar da wa ya dace kenan lokacin mutuwarsa an al'addin fas'al al'addin ce ko to wannan ibn lahiya a yushera su ne ama yushera su ne sai sai ku ci gaba فكان الليث بن سعد يقول ليث بن سعد ya kasance na cewa Ni ya azumce shi kan cewa yana daga ramadana ya eh, shi da abin da zai tabbata an gane ko 145 yanzu sai wani mutum wanda ya yadda da shi amintacce sai ya zo masa ya ce masa wannan yinin yana daga cikin yinin ramadana ya isan masa wannan dalili ne cewa ita niyya

wanda aka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi sallallahu ya ce la tasumu yawma sabt kar ku yi azumi ranar asabar illa fi mafturida alaykum in ba wanda aka wajabta muku ba rajo abu daud na abu daud ya bude wani hadisi qalu ko da tirmidhi ya fudda shi ka san yadda suke ku gane wani abu ko ta rana kai fada malami Ka ce malam ka ce bukhari ni ko na ga muslim da bukhari ne a cikai bagware ne bukhari ma ya fi da shi balanta na abin nan tun da ka ce bukhari ya rawaita ba sai ka ce abu dawud ko tirmidhi ko wani ba an gane wancan ai sun fi in ka ce sarki ya zo ba sai ka ce sarkar sila ya zo ba ai za a gan kawawa kai ne ka zo kana jawabi kana cewa godiya muna yin godiya ga sarki ya zo ko muna ƙara godiya da jinjina ga hakimai ma sun ƙara su kuskure ne an gane ko idan ka zo ka faɗi shugaba ka rufe kowa kana faɗar shugaba ka rufe kowa shi sa duk masu public speaking da sauransu duk wannan yana daga cikin ladubba da ake koya mutane eh Allah kiyaye ci gaba a rajin abu dawud abu da wadda ya rubuce na suka ce Wani hadisu shi hadisi nasakahu hadisu ta binti al-harith hadisin juwairiya ɗan harith ta shafa wannan hadisi a sallallahu alaihi ya shigo wajenta yawmal jumu'ati ranar juma'a ta da azumi kaga dai ba don malaman fito ba za a yi kwaba za a ga mutane suna ta kokawa da juna wancan ya ce a eh, wancan ya ce a. نعم faqala sai ce sun ta amsi ادميني kin yi azumi ne faqalat تيتي sai ta ce ban ba سوكي sai ce turidina an لا تيتي kina so ki yi ne azumin gobe qalat la sai ta ce a'a qala amma azumce wata to ga kenan azumin asabar kai tsaye kusan shi ne wannan kusan matsalar ta kai ta kawo ko nake jin a garin nan ma an yi ta wace shekara ko haka ne a kan azumin mai to to wanda sai zama cewa wasu abin da suke kallon su suka kalla sababi ne hankado wannan ina bata an gani shi ne suka ba da dama a yi akwai wanda kowai suka tsaya kai hadisin joyiriya suka ce ba za a yi ba wanda shi ne kusan abinda shi ma yake a maliki, yance ba za a yi ba inda har yayi karo asabar din ta zo ita kadai ce inda ba azumi wanda yake na wajibi ba eh kamar da hadisin da ya gabata yake nuna na mu gaba amma siyahu dahari amma azumin zamani na wata kenan ka kama wani wata ka azumce, ko kuma kullum kai azumi kake hani akan haka ya gabata lakin malikan sai da cewa shi malik shi baya ganin laifi za ka iya yin azumi kullum ba cikin ka ba hmm? wato shi na ganin hannun da aka yi akan hakan wato babin kawai ana jin tsoron kaka samu rauni ne a jikinka wa inna li nafsika alika haqq ولا تلقوا bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima an gane rayuwa ana so wani lokaci ka samu malmala ka naga ka ci kai kad kai fam wani lokaci kuma kai ta gyatsa kana miƙa sai dai ka ɗan sha faro ka ɗaga wani lokaci idan ka sa ce kwasa uku an ka ci duk da cewa yanzu ba a sa ake mutane a tare suke cin abinci la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da fallan gatto ko aku shi fa za a zuwa mutum abinci kamar mutum uku za su ci amma wallahi yanzu a plate za su zubo maka kuma ko a gidanka ne a plate za a dan samu maka bisa duk mutane ba sa iya tafiya a hanya <laughs> wallahi tallahi a plate ake zuba abinci da aku shine fa aku shine fa sosai za a zuba maka abincin ka. kuma tuwo ne na dawa datsa da safe za ka iya jifa mutum da shi ji ciwo amma yanzu ko ko tuwon suka yi ma in ba wacce Allah ya sa ta gogi a hannun tsofaffi ba da safe sai dai a tsiyayar da shi ba za a ce kere jo sai dai tsiyayar ya zarki wallahi mutanen fa yanzu kaga iyayenmu na na dafa ba sa sa mai a girki ba sa sa magi ba sa sa onga da dawaci, da mongol da kuka ko karkashi ko kubewa ko tafasa amma da wake wallahi abincinta ya fi na waɗannan masu kayayyakin shuga ɗin nan wallahi abincin sai abu daɗi idan tsohuwa ta maka miya da daddawa duk makota sai kamshi ya kama ka rasa ma ya ake suke yi tuwo ka ji malam inda ka san ana dafa fura duk ko ina kamshi ya kama gero da kuke raina shi kuke ganin ba abinci bane ku tambayi mai Maiduguri ko kwanan na an biski a gida burabusko a gida wallahi iyali da kansu suke ce mun wannan wani irin abinci ne mun waye gari ba ma jin yunwa ko mace tana shayarwa ta ce wallahi cikin ta jam a gwada maka biski din nan eh wallahi biski din nan ni yanzu shi ake mu eh yau ma an mun waye na gero wai ake har ma tsoron kawo mun ita ake wai ka an mun lafiya na ce subhanallah kawo mun na ci abata ne tsab da ni wallahi lafiya kuma kaga kan ma wallahi yau ban ci abincin rana ba kuma a yanzu din nan ba a galabance nake ba wai na gero ce kwaya hudu kwarara a ciki na to mutane kun zo kuna ta abin nan shinkafa fa da take muku barazana kuka ga dama fa idan aka kai idan aka fa yi maka burabuskon nan fa ko aka yi maka tuwon ruwa da suke kiransa tuwon tsari ko aka yi maka tuwon gero na rantsi da Allah ya fi shinkafa tuwon shinkafa daɗi wannan burabuskon ya fi shinkafa daɗi da ƙamshi da komai da gamsarwa don me don me gani ko wani abin nan duk abubuwa da kuke gani ba mutane sun shiga wahala shinkafan nan da kuke gani ba fa dole ba ce amma yanzu an ɗauki shinkafa an ce ita ce abinci ga shi yanzu sanyi aiki mutum ya zai siyo alkama ya gani a din ka samu ƙwararriyar mata ga gero ga alkama aika kake da abinci hmm? ka tafi jigawa kawai jigawa sun fi ko ina a rahanta eh, mutu ya tafi jigawa e wallahi kuma yanzu ne kakatta e eh, yanzu ne kakatta ko ta sarkata ta zo ta same ta ce in za ka siya alkama a sai maka a jigawa wannan abubuwan da kuke gani wannan yanzu kaga kullum magi kaza sai kaje an ce an gano ta matsala kullum magi kaza sai a ce an gano mata matsala abin da ya faru malam mun ajiye abinci mu ne na gargajiya inda za a yi maka wake da gero wanda suke kiransa kundin kaza haka suke kiransa kundin kaza an gane ku a yi maka wannan abincin wallahi ya fi wake da shinkafa daɗi eh kundin kaza wasu ce mai dahuwa wasu ce mai tsaba ya za ko ni masanin abincin gargajiya a nan kano yanayin abin a cikin freedom a gidajen kafin yada labarai ci ci wallahi ya ce wallahi shi komai nasa da gargajiya ne kajiko? kajiko? kajiko? shi ne kuma sunan Allah ban fito kada gan bidaya ba a bidaya ne eh. an gane ko kuma kullun ka sani ka fa shine maganinka fa ka ba kullun ba shine ka cututtukan da ake fama da su cututtukan da ake fama da su daga cikin maganin su fa cin abincin nan fa da ake yanzu ba na mantawa shinkafa fa ba a wajen iyamu wallahi ba abinci bace a ka'idan Kano daddare tuwo ake tuwon masara ake ko tuwon dawa har ma in yamuri aka tambaye shi wai ya kana zo na Kano kai ka ka musulunta ya ce wallahi ni abu ɗaya ne ba zan ci tuwo ba shi ya yi tsammani cewa rukuni ne daga cikin rukunin addini mutanen ji tuwo an gane ku kuma kana ji tuwon da aka ci da safa aka yi imaman kuma ya fi tuwon da yanzu akwai gidaje a fage kowa ya sani gidan kaga akwai shi gidan dumane ne in ka je zakar akwai gidan tuwon jira mutum za ga ya tuwo daga nasarawa gidan gwamna gaman hau za a zo a fi tuwon dawa har yanzu wannan tuwon suna iya yin sa idan aka yi maka tuwo kacci a ba abin da ya faru shi ne da allah ku ɗauki matayen ku ku haɗa su da kakannin ku ko iyayen ku su tafafi su koya musu girki magana gaskiya kenan maganar gaskiya kenan amma yanzu ka duba sai a ce akwai wani abu za a ga akwai kalar shinkafa ce koriya wannan koren ka ce ina zai zauna a cikin ka ya kamata ka din komai sai ya kalli a waki nasa wani abu kaza ina zai tafi wani kaza ina zai tafi kuma kuma yana da sad effect ko ba ka ba ina wannan me effect nasa kwarai da gaske haka kawai ka je ka tsaki abu ka dinga gamsa kai baka san me maka kake ci ba mai kyau ce? ta dambu ko? ba ta dambu ba wata haka to ka san me yasa ta bakin to ta mutum ya haƙu lallai sai ya ci shinkafa suka ce mana ni ba ba Allah mutum ya je na kansa da Allah bai ɗora mata kai hatta ba ga mutum yana da yawan bukatu wajen mutane wani yamman yanzu dan Allah cikin kuwa muka taɓa buga wayan muka ce ya taimaka mana da abinci da zamu babu wallahi inda shi dan Allah kai rufa mana so ba dalili ba dalili Allah ya ajiye ka a yanayi ka ki kuma kai mintini na wannan yanayi da Allah ba dalili shi kuma Allah da kake gani malam ya gama ka duba wannan maganar kwadan daddawa dawa din nan kwaɗan kaza kwaɗan kaza kwaɗan duk da ba yunwa yanzu kaga mun ba yanzu Wannan na je wani na je wata rana ne wata tafiya da gidan wani babban mutum abin mamaki kawai da lokacin cin abinci sai daga an fito da makani da aka fito da makani na ga makana aka fito da ita aka fito da kunu wallahi ina zuwa na ciwon iyali na da ce ku zo ku ji kun ji gida irin na wani makana ake ci na ce to ku tsaya ku ji kuma ku ibi makani da rogo magana gaske da za a shi talaka sai ce wai wannan kimar tekana ya rena ta kuma koko abinda ya sa koko yanzu bai zama abinci ba a yanzu kuna gane ko kwanne babu gaya abin da ya sa ni yanzu ko da ka ce ba malam ya sa baka fi shan koko da safe ba gaya ba wallahi ba gaya ne dan ni idan na saki koko na sha ba gaya sai ta sa da fitsari amma na ina karo da gaya bukata ta kunu da kuke yi ku dinga yin kunun daka ku gaya mace ka a dako garin nan dinga iba taimaka kulin ce taimaka na tsamiya taimaka na kanwa me kake nema ne me kake nema duk wannan abubuwa da kake gani abinci mun riga mun aji ana magana wai balance diet da ce ba wani balance diet koma abincin gargajiya inda yanzu misali ko zuwa kai a gida ka ce matarka, ina so mu yi timetable komai me za mu dinga ɗauka mai jadawali yau a yi shinkafa gobe a yi dambu jibi a yi to gata a yi kaza wannan satin dukkan ku yi wannan za ka ga malam tattalin arzikin gidan ya tsaya ko dubu goma kake samu a wata za ka iya rayuwa da ita to amma idan mutum ya zo kai ne kullum wai irin cimar da alhaji ne wai kai ma ita za ku feto a gidanka don me yanzu su da suke ta wannan cutar fil ya ce da shauransu ciwukan da suke jikin 'ya'yan talakawa bai kai wanda yake jikin 'ya'yansa ba ciwukan da yake jikinsu bai kai jiki wato ciwukan da yake wato eh, nasu ya fi na talakawa yanzu aka shi talakawa da ya sai a ce kawai ƙarshen cuta sai a ce koda za a aiki dubu sha biyar shi kenan sau da ya ci cikin kowa mai tsakuwa aiki shi wanda da kaji ta ce sai ka an ce za a yi aikin laka miliyan goma za a aikin kaza miliyan kaza su aka ba za ka ji ana faɗin ciwon su sai ka ji an ce za a yi kaza aiki kaza miliyan kaza kai ko ba a gaya maka wannan sai dai malaria sai dai kafinu sai dai dan abin haka za ka dinga ji to da menene abinci sha kai har yanzu jikinka a cikin ɗabi'a yake ka saba iba ruwan rijiya ruwan da ya fito daga ƙasa kai tsaye kake sha ka zan da jikin mm, shi ko ruwan mai kemikal yake sha wancan mai kemikal din ina kemikal din yake tafi mutanen ƙauye wannan ba mu magana dariya ba ne ba wallahi da rasu bidaya muke gaya Gaya, wallahi kini bibi ne kawai ana cewa akwai wata kalma da aka rawaito ban sai ingancin ta ba daga jojin shugaban kasa ake ce masa wai shinkafa shinkafa talaka ta ci ban da karambani talaka mai kai shi cewa zai ci shinkafa ai masara da dawa da gero aka sanya talaka amma shi mai kai shi da zai ce zai ci shinkafa wannan in ya tabbata ya faɗa wannan magana ce mai kyau kada ka kan mun zauna da manyan irin masu manyan ƙasa haka mun ga irin yadda suke wallahi duk kafin su koma ga Allah sai sun koma cin abincin gargajiya gaba ɗaya ka suke illallah akwai babban da na sani ya kai shekara 85 hmm? idan mun je an zubo abinci ya ce malam kufa za ku ci wannan ni ka san a shekara ba na shan sukari sama da cokali biyu a shekara ba na shan sukari sama da cokali biyu amma yanzu ka dukkan mutanen mu yanzu a iya sai zo cokali biyar. <laughs> yace baya shan sukari sama da cokali biyu wannan ya ce a yau dinna ya ce idan ya sha ya fice wannan ka'idar a jikin su sai ya ci kuma ya ce da za ka yi wani kanka wani abu don ba ka wani asamin kai sati ba ka shan suka yace da izinin allah sai ka ji lafiyar da ka samu a jikinka ta ga wajen shekara kusan goma da ta gabata ka nisanci sukari zaki da abin da ya shafi wato sanyi sanyi na abubuwan ka ka guje su za gani za ka ka koma yadda kake da wannan kin so ya kamata mutum ya tsaya dinga auna abubuwa kwarai da gaske dinga auna abubuwa sai ga kana abubuwa yi ta zagar da cuta ta zo mutum sai ce masa kwamfaya daya to dama jikin ya daɗe yana cikin jiya bai sani ba eh. وبركاته